kamar babban da ko kuwa dangidu na kudi abin da ba shi da amfani wacce iri ka ce rubabben dabino ne ko rubabben alkama la ya abu Allah bihi shay'a Allah ba ruwan shi saboda sun zama ba su da amfani ba sa kara addinin Allah ba su zama da addinin Allah ba duk abin da suka tara na mulki na dukiya na ilimi na shika da isa Allah ba ruwan shi da su da su da banza duk ɗaya suke wurin Allah be shine Allah madaukakin sarki ce wal asri innal insana lafi khusr Allah madaukakin sarki rantsuwa da la'asar ko sannan la'asar ko lokacin la'asar ko zamanin manzon Allah duk abin da zaka fasara ka faɗa abin da Allah rantsuwa da shi shine innal insana lallai tabbas inna harfa tawkirin wa nasr in al insana ismu inda kina Allah yake yayi rantsuwa yace lallai ga rantsuwa ga harfa tawkiri ga fi khusrin Allah ya ce lallai dan adam yana cikin wata kasara mai zurfi mai nesa kowa ne kowane ne shi duk inda yake da dukiya da ilimi da mulki da isa da kafaita kowane ne shi dan adam ko aljani namiji ko mace Allah ya tabbatar da kana cikin wannan hasara me zai fice ka cikin wannan yace illa allazina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu sal allazina amanu sai waɗanda suka yi ne menene imani an tumina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إنا ما إيماني ده الله ده منزلسا ده منزلنسا ده لتافنسا ده مني ده رانا لاكرا قوة كلمة أكتي سي أم بينا سي أم فسرا سي سؤالنا كأول إيماني كتأوك إيماني كتأورا كان سيني كجاني كان تفيا دايدي وكو آآ سبو ده حقا رندك يسكون لما مسألة كيسا مالا ميلا هلري جزاه الله خير أول ما يجب على المكلف الذي أول ما يجب farkon abin da yake wajaba akan mukallafi yake tasfihu imanihi ka inganta imaninka ka jatta imaninka ka gyara imaninka ka binciki imaninka ka gani daidai yake wane ne zai baka labarin cewa imaninka yana daidai sai ka dawo cikin imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai shimfida maka ga shari'o ga shari'o'i na imani ga abin da ake nufi ga yadda za ka yi sai ce al imanu da aka zo eh, yace bainama na julusu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da muke zaune wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zarf kenan ko iz zarf kenan ko bala alaina fujaiya kenan bala alaina rajul sai wani mutum ya shigo muna shadidu bayatu siyadi sawa shadidu sawadi shari la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahmadu har ya zai zauna fa da rukbatahi ila rukbatahi fa qala sa'an sai ce ya muhammad ya muhammad malaika jibril kenan yazo dan ya tabbatar mana da menene imani yace ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama akhbirni anni an islam akhbirni anil islam ka bani labarin musulunci ka sanar da ni menene musulunci malaika jibril da ke saukowa da musulunci da imani da ayoyi da alƙur da komai da komai yazo yana neman ilimi ya manzo Allah ka sanar da ni menene musulunci yace al islamu abinda ake nufi da musulunci shine an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti zakat wa tasuma wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila manzo Allah yake gaba da gaskiya da Allah da manzansa gai kai tsayar da sallah da azumi da zakka da hajji in kana da iko waɗannan rukunai guda biyar su ne aka gina musulunci akai su ne shika-shikan addinin musulunci sai yace sadaqta ya yake haka al'amarin yake yace sai sai mamaki ka ce baka sani ba a sanar da kai kuma aka faɗa maka da sai ka sai kuma haka al'amarin yake ma'ana da kana da masaniya kenan sa'annan kuma sai ce akhbirni an imani ina son ka sanar da ni menene hakikanin imani sai manzo Allah ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai ka bada Allah da gaskiya da mala'ikunsa da littafansa da ranar lahira da bada gaskiya da kaddara mai daɗi ko mara daɗi duk sai ka karbe su da zuciya buɗe ko mai daɗi ka gode wa Allah mara daɗi kai ko ka koma ga Allah ka nemi istighfari ka mai da al'amari ga Allah in ba haka ba kullum kai ke da shi hawan jini kai ke da ciwo zuciya kai ke da ciwo kullum ba za ka samu lafiya ba sai ka mai da al'amari ga Allah madaukakin sarki waannan rukunai guda shidda su ne imani an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan rukunai su ne imani guda shidda kowanne aka rasa shi da jirgin dangane kowanne yi cikin waɗannan guda shida ka rasa shi ka rasa wani bangare cikin imani akwai wanda in ka rasa shi ma baki ɗaya ba kada ba za a lissafa ka ba a cikin mu'minai ko ka kowa sallah ko ka kowa menene ko ka kowa menene don dama da aka zo wurin sallah wurin musulunci sai aka taimaka ka yi kasa ka bada gaskiya da Allah da manzonsa ka kai da sallah da azumi da zakka wa'annan ayyuka ne da suke zahirai duk wanda ya kawo su ya zo yana yin su matukan ba ya yi abin da yake suka musulunci ne da gangan ba duk inda kake yi sai kai hakuri musulmi ne hmm. ba ka da yadda za ka yi ba wanda yake da hujja ba wanda yake da izini ya ce wani kafiri ne sai shari'a ita ce take da izini sai wani ya kafir kafiri ne kuma ba wanda yake da izini mai wa'azi ne mai karantarwa ne malami ya ce wani kafiri ne sai dai ce kaza yin kaza kafirci ne wake da izini ya kafirta mutum shine sai akai gaban alkali alkali duk binciken da zai yi duk dokokin da zai yi duk abin da zai yi ya bincika baki daya ya tabbatar da abin da zai tabbatar ya koya abin da zai kore daga baya zai ce to shari'a ta hukunta ma wani yau ya yi ya zama kafiri shi ne za a iya cewa ni kafiri amma in ba haka ba dan kana son shi kuma ka san duk wanda kai zama ne kace kafiri da shi kenan ka kafirta shi ya kafirta ta ka kafirta wancan sun kafirta shi kenan dukkan ku waye gari ku zo lahira Allah ce to dukkan ku kuma ba da saboda ku kada aka yi aljanna ba kuma ku je sama to waɗannan rukunai guda biyar su ne rukunan musulunci sa'annan waɗancan rukunai guda shida su ne rukunan imani waɗannan rukunai guda shida ba suna da matukan hatsari an tukmina billahi ina ma nan imanu billahi yaya zaka ina ma nan kai imani da Allah madaukakin sarki bai da mai da mai zaka yi tukun ka tabbatar da cewa imanin ka yana nan daren da kan wa mala'ikatihi ina ma nan kai imani da mala'ikun Allah yaya za ka yi ya zama imanin naka yana nan wa kutubihi wa rusulihi wa'annan duk baki ɗaya kowanne yana da yadda sai in kayi in ba haka ba wallahi ba imaninka kowanne ne kai sannan wal yawmil akhir ka da gaskiya da ranar lahira cewa wannan rayuwa da ake ciki ba ita ce farko zuwa karshe ba in ta zama farko ba ita ce karshe ba za a zo a barta a je ranar sakamako in kai imani da wannan da'iman mai hankali abin da yake son ya raya ke na ranar lahira tun da imanin ka ya kai ka tabbatar da cewa saboda tsananin imanin cewa ma za a je lahira kai gani aka ke ma kamar an ka an je an gama yasa jin lissafinka duk tsarin da kake yi duk shirin da kake yi na wancan rayuwa ce ba wannan rayuwar duniya da yau ko gobe ko jiya ka ka baka ka bacce ko za ka bacce ba a wannan duniya saboda tsananin cewa za ka bacce kamar ma ka bacce ne ba haka bane duk abin da ka tsaya to sa'annan wa anti min bil qadari khairihi wa sharrihi ko wace mas'ala a cikin ta tun daga imani da Allah da manzanninsa da mala'iku da littafansa kowanne yana da ka'idoji da dokoki da sai kai sun tabbata sannan wannan bangare na imani ya tabbata in ba haka ba duk ƙaryar da kake makanka to babu wanda zai isan wannan dan musulunci sune hukunai da suke bayyane imani da musulunci in za ka auna tsakaninsu da ya ce nuna musulunci sai ce ka ba da gaskiya da Allah da manzo ka da ka faɗa a an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah zahiri ne ko ba bayyane ke ko shi boye bayyane ke ka tsayar da sallah bayyane ke ko boye yi azumi kai zakka yi hajji addinin musulunci al'amuransa duk bayyane amma da aka zo wurin imani ya kace an tu'mina billahi wa wa anna rukunai guda shida banda Allah ba wanda yake yin da suke cikin zuciya waye zai yi abin da ke cikin zuciya sai Allah da ya halice ka to ku wa'annan ba su koye suke su ne duk abin da yake bayyane yanzu kana son eh, ina son ku ce ni mutum ki da sun bayyana ko menene ku gani in mutum ya bayyana rashin sallah sai a ce masa mutum ya bayyana kaza kaza ka to ki da ko baya ko zai bayyana ku gani amma abin da yake koye fa ba wanda ya san hakikanin abin da ke cikin hujjar da sai Allah yasa wannan matsalar ta fi tsanani sa'annan sai an hada wa'annan rukunai guda biyar da guda shida goma sha daya matakai kenan matakin matakan addinin musulunci kenan musulunci imani sa'annan bayan ya bayyana masa imani sai ce fa akhbir sadaqta yace fa akhbirni ka gaskata ka faɗi gaskiya saboda haka ina so ka bani labarin ihsani menene ihsani sai ce an ta'budallaha كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يتي أي ake أكي شما إحسان شيني وأنت ركني قدا بير da wa'annan rukunai guda shidda an ta'budallaha annaka tarahu hmm. ka kyautata in za ka yi su kaman kana ganin Allah ne Allah yana kallon ka duk da sarkin garin ku ya sa ka aiki yana zaune yana kallon ka ko yana yana kallon ka ba yadda za a yi kai saka ci kowa ne a cikin aiki duk da yana kallon ka to shine aka ce abinda ake ce mai ihsani shine wancan rukunai guda biyar da guda shida duk sa'an da za ka aiwatar da su ka halarto a cikin zuciyarka cewa Allah yana kallon ka ko da yake kai baka ganin Allah Allah baya ganin ka da Allah yana ganin ka me cewa dan kai baka ganin Allah sai kai wasanni da a ce maka kai da kake ganin Allah Allah baya ganin ka in kai wasanni mai yiwa ka samu ga dan mai yiwa da gawa amma Allah yana kallon ka abin da kake yi to dan Allah yaya za a yi a samu wasanni ko sakaci cikin waɗannan rukunai guda goma sha ɗaya da sai za a ce matakan addinin musulunci guda nawa ne غدا مراتب الدين الاسلامي ثلاثه المرتبه الاولى الاسلام ولكن ليس كل مسلم مؤمنا المرتبه الثانيه الايمان المرتبه الثالثه الانسان وما وجه المقارنة بين بين هذه الثلاث menene dangantaka alaka tsakanin waɗannan guda uku sai ka ce musulunci shine ayyukan da suka bayyana aka ce ka yi su yadda shari'a ta imani shine ayyukan da suke tsakaninka da Allah ne eh hakimi limami alkali malamin ku kowa ba zai ganshi ba Allah ne sallah ne za a gani ba kai a nuna ma a ai ma bulara ko a ce kai amma imani duk abin da ke cikin ba wanda ya sani sai Allah to da na zalirin da na ni wanda ke boye wanda ke boye sai Allah ya sani duk su ake ka kyautata su ka inganta su kada ka kai wasanni da su duk ka bayar da kai yadda aka ce kai shine ihsani in ka iya ka aiwatar da su haka nan shine ka ta ka zo ka ki mataki na farko musulunci ka ta ki mataki na biyu imani ka ta ki mataki na uku shine ka kai mai ina kenan ka kai kololuwa na addinin musulunci to mutane sun da dangane da waɗannan abubuwa guda uku mutane sun su wani ke tsaya musulunci wani sai kokari kai imani wani sai kokari har ya kai imani ba wani babu wani abu da za ka zo cikin musulunci shi ga iya shi sama da waɗannan dan malaika jibril ne zai tambaya ko da ya suka gama wannan muhawara aka gama wannan ƙarfi ilimi sai ya kama hanya ya tashi sai manzon Allah yake ne fa in atadruna man Isra'il ko kun san wane ne zo yana wannan tambaye tambaye suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani sai manzo Allah ce fa innahu tabbas lallai shi yadda al'amarin yake ko ko shi jibrilu jibrilu ne ataku zo muku yu'allimukum dinakum dan ya sanar da ku addinin ku aje addinin musulunci shine musulunci imani ihsan ko يقول الصالحون الأول فالأول كو وتبقى خفالة وخفالة التمر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم سكتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا في شكرا لأكا هديبية في بضع عشرة مئة أتسم متن دبو لسمد دبو من أصحابي فلما كان بذي الحليفة يا إلا سكتين ذي الحليفة قلد الهدي سيرا يما هدي سراتي وأشعر يي علامة وأحرم منها يي أمرا al-kubra la usi kam sami'tu min sufyan yace ai ba na iya kididigewa so nawa nake jin wannan labari daga sufyan hatta ya yaqul la ahfaz min az-zuhri al-ish'ara wa taqlida har sai na ji yana fadan cewa ni ban jiyo ko ban kiyaye daga zuhuri zancen al-ishara wa taqlida ba fala a cewa manzo Allah yayi madabbasa alama ko ko yayi madabbar eh, hadayen sarataye fala ajri ani mawdi al-ifari wa taqlidi aw al-hadith kullu yace abinda aka fada shine karshen magana fala ajri kai shine sa'annan aka ci gaba da ba da labari قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن ابي بكر ورقاع عن ابي نجيه عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن أجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه يتي عن كربون كعب بن أجرة ولصحابي من راى الله صلى الله عليه وسلم يغيث يا سامو رشي لافيا في فرقطا كو قايا كو كيرا منين سنا فادوا افكسا اكين ديكي سو سبو سنن رشي لافيا وقملوا كله يسقط على وجهه فقال كما الله صلى الله عليه وسلم يتوسى يا متى يكي أي أزيك هوامك وأن الدبور سنة توتر دكي وأن فرقة دسكي فادوا قال نعم سيتي إيه إلا تنسوا لكم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية كما قال لك تباب لي في كجيك أسك كنك a hudaybiya wa lam yubayyin lahum annahum yahilluna biha bai ba su labarin cewa za su warware ba wa hum ala tama'in an yadkhulu makka a lokacin ba a san cewa ba za a shiga makka ba fa anzalallahu al-fidya sai Allah ya saukar da hukuncin fidya fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce maka abu bin ujira kana cikin ihrami sai aski an yusima faratan bayna sittati sai manzon Allah ce ka siyar da abinci daidai daidai da kwando daya ka zamu mutum shida ka ci da su maskinai shida au yuhdiya shatan ko kai hadayan akuya au yasuma salatu ayamin ko kai azumin kwana uku ko ka mutum shida ko ka yanka zubar da jini ko a'a kai azumin kwana uku قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب يتي لا تتكاري هو ان حديث امام البخاري ينا كواري مناسبا ان امبشي حديبيه اشكي كو حديبيه كو ذو حديبيه كو ريا على ذو حديبيه كو بيعه الرضوان كو تاس الشجره yace kharajtu ma Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yace na fita tare da sayyiduna Umar radiyallahu anhu ila sufi zuwa kasuwa khalifa kenan ko ya zuwa kasuwa dama aka ce manzon Allah da sahabbansa manzon Allah da mabiyansa da addinin manzon Allah baki daya shari'ar manzon Allah aiki ne tukuru babu lalaci a ciki babu kaskanci babu kiuya babu zaman kashe wando babu cima zaune aiki tukuru ake ka nemi halaliyar yake mun fita zuwa kasuwa falahi qad umara imra'atun shabbatu sai wata mace shabbatun sai a ce budurwa kenan ko to amma budurwa a wurin bahaushe mace da bata yi aure ba ko amma wannan ta yi aure tana da amma tana da ɗako ɗaya ma'ana yaya kiran bahaushe zai ce mai kuruciya matafiya cikin budurci ba za zawara wacce ta rasa mata mace mai kuruciya ba ta tsufa ba kenan ko فقالت سيدة سيا سيدة يا أمير المؤمنين يا ترك المؤمنين هلك زوجي وترك سبية صغارا تتي مجي لا يا رسول يبر من آيات قنانا والله تتي نارا إلى الله ما ينبجون قراء ولا لهم زرع ولا ضرب تتي يا يا أمير المؤمنين shi da sai ka ba shi darajar da Allah ba shi ya sarki kai ne shugaban musulmai to nan sai ka kama shi da nauyin da Allah amma kai ka zara kace baka yarda da shi ba to me zaka tsora ba da me zaka kama shi shi da ka yarda ka ka tsora ka a faɗa sa'annan so ga haƙi ga abin da ake so amma kai baka yarda ba wurin girma girmama shi kace a'a wurin tura tsora laifi kace eh sai adalci babu adalci sai ka ce ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai halaka zauji take mijinta ya rasu wata raka sibiyata ya bar mata ƴaƴa marayu kenan ko sigaran ɗan ƙanana wallahi take ta rantsa da Allah ma juna qura'an ba sa iya dafa abinci ala haji qaulihi ala ala lahir la yutada bi manari ba wai ba sa iya kafasa abinci ko nuna abinci ba su da abincin ma balle su dafa ba nan ba sa iya dafa abinci لأن السالبة لا تسلك بنفي الموت ba sa dafa abinci ai ba su da abinci da za su dafa wala lahum zar'un wala zar'un ba su da no ba su da gona ba su da dabbobin kiwo wa khashitu an ta'kulahum sabu sai take ina gudu kar jad shekaran da aka yi fari sai an yi fari ba abinci ina tsoron kada fari da wahala ya halakar da su wa ana eh, haka ta faɗa yanzu za ta bayyana ita wace ce daga cewa ana bintu khufati bil ima'a al ghifari wa qad shahida abi al hudaybiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta faɗi mijinta ya rasu ya bar mata ‘ya'ya gashi nan ba su da abin da za su ci tana tsoro kar fatara da yunwa da fari da kashe su sannan ta ce ni ce ‘yar kufafi ابن إيماء سن إيماء الغفاري daga kabilan bani difar wa qad shahida abi al-hudaybiya ubana yana cikin waɗanda suka je suka yaki hudaybiya مع النبي صلى الله عليه وسلم تعيد من ذا الله تلقى دورة سيدنا عمر شو هذا الشيء عليكم كثير وفي تحقق أي منين منين آآ آآ ba halin da za a yi wa sai sai na umar umar sai sai na umar ya tsaya ta ja hankali ta kenan ta iya bayani ko ta iya bayani tana da fasaha ko ta iya fasaha ta iya ta iya rubuta application ko ta iya ba ai ki sa da mutum ya damu da abu duk wani sa'an da mutum ya zama rikici yake yi ko kinin bibi ne duk sa'an da hankalin ke tashi zai rubuta application yana nema yana neman admission ko yana neman a dauke shi ai ko yana neman a bashi a eh, plot sai ya tsara in bai iya turanci ba sai je nemo wanda ya kware cikin turanci dan kai kada ne ma ba zai da sai kai special sai kai sai kai special a cikin turanci sa'an ne zai ce dan Allah ka zana mu ka zaba min kwararan kalmomi da yana minista na karan da su daure amma da sai kace wani ai kafiri ne amma in ka zo kana bukata aure shi bar farko duk zaki kirki duk fasikacin da yake kai ne farkon da zai je jiya sa mana ranka ya dade to da a ce in ka je zaka tantance masa addini ko zaka yi masa wa'azi ka ba shi girman shi ranka ya dade ai bai dace ku rinka yin haka kaza kaza ba dan ku ne Allah ya tsora ma wa in ba ku in ba ku yi ba waye zai yi ba min lalaci su zaka dan jawo hankali wannan abu da kai amfani da shi lokacin da kake bukata haka ake so in za ka tallata addinin Allah kai amma in ka zo zaka tallata addinin Allah shi kenan kai ne zan tutuka wannan ya fito wannan ya fito ba su da ma'ana ba su ba yadda za a yi ma a su shiga sannan ka ka tallata addinin Allah barna kai ko gyara kai waye ya ce maka hanyar da ake bi a yada addinin Allah ke ko waye ya ce ma dan kana yada musu addinin Allah dan ya muna na maka wane ne ke tallata addinin Allah ba muna na masa abin da ake so kai ka yi ka san wata hanya za ka bi in ka bi wannan hanya ba ta yi amfani ba kai kai sai ka canza tunda abin da ya zangace ka ya ya ya ka da kasuwanci kake da dubu mai tsaddin ka kaga wannan kabi kabi ba riba ba za ka shiga har dukiya ka tsari ba jarin ka tsari ba sai ga ka canza bar ka canza wata hanya ko za a samu to haka ake so da haka aka da addinin Allah haka annabi Ibrahim yayi haka annabi Nuhu yayi haka annabi Musa yayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka Abu Musa ibn Abubakar da Umar duk wani bawan Allah na gari abin da yake ba barna ake so ba gyara ake so da kafa dai haka sai manzon Allah fa waqafa a Umar sai sai na Umar ya tsaya walam yi mu bai tafi ba bai ba ko daga kafar sa ba ba tun makala sa'annan ke marhaban bi nasabin karibi maraba ma da lalai alherin Allah ya gaida ke dangantaka mafi kusan ba ma'ana bayan ta faɗi bukatar ta sannan ta ni ce ƴar wani ɗan wani dan wane cikin kabila kaza wa ubana yana cikin wanda suka je eh, amal hudaybiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ta daura na Umar duk yadda aka yi menene na Umar yayi gashi ya cika duniya da adalci ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa jin tsoron kada Allah ya kama ki ranar tashin kiyama dan me ka tozartar da waɗanda kake musu jagoranci dan ya ji manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi in shugaba ya sakaci ko wane ne ya sakaci al'umma ta halaka ko ta shiga wani hali sai zama ba lalle bane ganganci ne wallahi Allah ne sai ka kai ranar tashin kiyama wani ne ranar tashin kiyama babu zancen siyasa ko soja ko malami ko kudi ko dan a'a Allah ce wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yadda aka masu tun daga duniya ai an gani da aka je za a saka ka a cikin kabari malam malam cirewa za a yi kaki da kakannin kafe duk cirewa za a yi bindiga duk ba na. da biro da alkalami da kanya da surutu duk ba na. daga kai sai ne lifafa to haka yanzu ko kuma an ce ma ranar lahira yanzu sai an baka labari man yanzu an baka labari ya za a tashi ranar tashi kenan ya aka shiga kabari duk komai bari su kai kuma kai kadai aka ba a tsayar da kai a tambaye ka to sai na Umar yana tare da wa'annan duk baki daya sai da yayyabe ka sannan sun man sarafa ila ba'ir ma'ana shugaban kasa mace ta hadu da shi kace ce ya shugaban kasa ko ya gwamna ko ya sarki ga halin da muke ciki mijina ya mutu ya bar min ƴaƴa ba su da abin da za su ci ina gudun kada su halaka sa'annan kuma ba na tsohon soja ne ko tsohon ma'aikaci ne su ne suka yi tafiyar da kasa fi sababbin sojoji su zo fi sababbin ma'aikata su zo da su da lafiyar su aka tafiyar da kasa aka tafiyar da aikin soja har kuka zo ka zama sojoji ga halin da muke ciki sai sai na umar ya tsaya ya sai na umar ya tsaya sai ya koma gida mana duk inda za a je za a tsayar da ina za shi Wa ya san inda zaki zaki kasuwa ne zaki wa'azi ne zaki ziyara ne zaki menene akwai dini gaba akwai dini a baya da wannan hakki ya tsaya kira sadaka da wannan aje a neman mutane ruwa aje a neman mutane magunguna aje a neman mutane abinci sai an yaye musu abin da suke ci sa'annan a zuwa cikin duniya sai a tsara sai sai na Umar ya juya ya koma gida akwai wani ingarman doki ko rakumi mai lafiya lafiyayye mai karfi kar ma a ce dan jaki ne ko rakumi mara lafiya ko doki mara lafiya da ka dora mai kwano da yayi fadwa zai sai yana bar hawa lafiyayya ne karfi ila bayir da juya wani rakumi ingar rakumi amma da kenan ku mai karfi zahir ai mai karfi kana marbutan fi dari yana daure a cikin gida fa hamala alaihi jiraratayn mala'ahuma ta'aman sai ya cika buhu guda biyu ko menene man da ake cewa tai taiki ke ko ne mun gana ko taiki ki guda biyu ya cika da abinci sa'an nan ya kawo kuɗi ya kawo tufa ya kawo iskan gas ya kawo kananzir ya kawo itace ya kawo komai ga mai ga shinkafa ga gero ga hatsi ga tufa riguna ga takalma ga dan kwali ga abinci yace ga kuma dubu mai tan aje ku je ku sayi man eh, eh, a ku je ku sayi وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخفانه da ya tsoro aka je wutar tebur din ko ko tirela ko kwantena da abinci aka ce ke ga shi naki ne ke da ƴaƴan ki Allah fa thumma qala iftadihi falan yafni hatta ya atiya kuma Allah bi khairi ki kama wannan rakumin da duk abin da ke kai ki je ku yi ta ci da ƴaƴan ki in Allah ya yarda kafin ya kare Allah zai kawo muku gudu Allahu akbar sai na Umar ya isa ce mai shugaba ko bai isa ba ya isa ya isa daga mai hula ko bai isa ba ya isa a na masa ko bai isa ba to wani mutum na sai fa qala rajulun sai wani mutum yace ya amira mu'minina asfarta laha ai aka abin da ka bata yayi yawa wance na guda daya ko ta tebur guda daya abinci ga hatsi ga shinkafa ga kudi ga itace ga ita itace ga kiba ga me yace ai yayi yawa ina Allah ya kishe ta to menene jawabin da sayyidina Umar yake qala umar yace na umar yace faqilatka ummuka uwarka ta yi wajinka ina ma da ba a haife ka ba ai baka san inda aka nufa ba a cikin duniya wallahi na rantse da Allah inni lallai ni لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حسنا زمانا فافتتحناه ثم أصبحنا نستفيق ثمانهما فيه ليس نعمرك والله إنا كلوا ونلوك في وترانا وبنونا كادة كي كلوا لإعدى لإعادة سوفك جيسك جي سوكا كاري ونكاري غانوا وكوكا تنغانا كافرين سوكا كيوي سوفك خيالوك لوكتي من هر الله زي من هودي لكن باسا نموكا زمنا ربري باباسا don Allah dan an da ki duk kaza an ba wannan aikata wannan ya da kake gani ubanta da wanta su ne tsofaffin sojoji kenan dan me za a barta da yunwa ba su ne suka je suka yi yaki aka tabbatar kasa ta tabbata har ni na zo na girma na je na yi rajista na yi firamare na je na shiga soja na zama sabon soja ba mm. to dan ne tsofaffin sojoji za su kwana ba abinci hannunsa ya goce shi da matarsa ba jari ba sana'a da kyar ma ake ba ake ba su abin da sa'an na sabbin sojoji suke da su ina wannan yana da yana da ma'ana dan me za a ce mutane sun yi aiki shekara nawa yayi aiki yayi shekara 30 ko 40 yana aiki bai fashi dukiyar kasa ba bai kuma amana yayi har ya zai dakatar da aiki sai yayi gari ba shi da abin da zai ci a cikin a cikin daula a cikin baitul mali ba shi da abin da zai ci da iyalansa yaya wanda duk ya zo shi ma ya kama aiki yaya zai yi an bude kofar mai kenan wanda ya zai kama ga wanda ya shekara arba'in duk sa'an da ka zo yi kayan gwamnati kamar gada gidan zai yadda a taba zai yadda a yi kaza ga shi nan ya sallama aiki ko takalmin kirki baya da shi ana yi masa dariya ni in na zo na kama aiki yau na san ni ma bayan shekara arba'in za mu rabu da aiki din nan a je ana yin dariya waɗanda din nake kora kar ku taba kayan daula kar ku taba kasa kayan kasa haƙƙi ne na jama'a sai su suna min dariya to sai ke ɗan ya zai ce min ne da ya duka na a ba kare suke ba ka waye gari yana mutuwa sun yi to abinda ma'ana ka'idar da na Umar ya ake tsofaffin ma'aikata tsofaffin sojoji tsofaffin yan sanda tsofaffin menene da menene kowanne ne tun da jini da wahalarsa da guminsa aka tabbatar da kasa in yaki ne aka yi su suna ciki kafin sabbin sojoji su zo to a ce kamata ya yi sababbin sojoji ba su ne za su yi ta wadata a cikin dukiya ko kaɗai ba Kuma sai a 'yan musu mana saboda a tabbatar da cewa an yadda an gode ma aikin da suka yi da to sai rayuwa ta zama aiki da kai shi ake gode ma ba wai ka zo ka zauna ka zama mulki sai kai abin da kake yi ba duk abin da ake yi a je a dawo Sawa an Najeriya ai shari'a musulunci take aiki da shi ba shari'a musulunci take aiki ba dokokin ta ko menene wallahi duk wani shugaba tun daga shugaban sama har shugabancin gidanka da kake kai ne gida kowa ne ne har malamin wazi har malamin jami'a har malamin tsoro kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Allah bai ce dan ba a yi ba a shari'ar musulunci a kasa nan kowa yayi abin da ya ga dama ba a'a kai ne ba ka yi mala'iku su suna shari'ar musulunci a kasa mala'iku kirran da aka waye gari da safi kana bude office kana shiga ba ka kulle ofis ba mutane da ka kulle ba za su ganka ba sai karfe goma sha ɗaya mala'iku ɗaya na nan ɗaya na nan ko tare kai abin da kai mayar shi min kaulin illa ladayhi raqibun atim hmm. ya suna nan tare da kai duk abin da kake i ko a'a me yasa kake yi nan me yasa kake a'a nan wallahi sai ka bada jawabi ranar lafiya Allah ko kada ka taba tsammanin cewa waɗannan matsaloli sai shugaba sai gwamna sai nan a'a a'a tun daga sama har shugabancin ka a gidanka kai da iyalanka to wane ne kai wannan doka na saboda manzon Allah cewa yi kullukum ina mana kullu wa udifa ila kullukum dukkan ku in ba hausa yace dukkan ku ya fita da wani ra'id makiyayi ne wa kullukum mas'ulun ar sa'an ne yake tun daga shugaba har kaza har kaza har uwar gida har yaron gida da ke aiki manzo Allah bai bashi sai da ce ranar lahira sai Allah ya tambaye shi aikin da kai in zama na uwar gida ko ɗan aike ko ɗan aike a cikin gida za a tsayar da su lahira a tambaye su wannan aiki da kake yi cikin gida ana biyan ka albashi ko a baka tuwo ko riga ka ci sai an tsayar da su an tambaye su. wanda ke zaune ofis akan teburi fa shi sai a manta da nashi to yanda ya abin da ya kara sai mahallu shahid shine da wannan matar take mahaifi na ya je yakin hudaybiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashe mutane waɗanda suka yi aiki farko aka tabbatar da kasa aka tabbatar da daula aka tabbatar da menene ba daidai ba ne a zo a manta da su waɗanda suka samu daula su ne za su ta yin abin da suke so a'a eh sai kuma akwai hakkoki da za tilas a duba wannan tsohon soja ne wannan tsohon dan sanda ne wannan tsohon malamin makaranta ne wannan tsohon menene da menene wata kila shi ya karantar da kai ma ko bai karantar da kai ba yana aikin karantarwa kayan lokacin kana altalibi kana Ka karatu kafin ka je ka koyi siyasa ko ka koyi aikin soja to dan menene za a waye gari kai kana ci ka koyi yana tafiya ko ka tafi bayan <laughs> Me dan menene mutum zai waye rayuwarsa duk baki ɗaya yana aiki yana karantarwa yana kaza yana kaza yana aiki ya je office ko duk sa da kawai gari za ka wurin aiki ka zalimi iyalan ka za ka wurin aiki kwana talatin ka zo kasa abinda za ka ci da iyalanka ina mutum kullum ka ce za ka wurin aiki ka je ka dawo za ka wurin aiki ka je ka dawo har kwana talatin ba ka da damar da za ka samu ka shara eh, ka shawara iyalanka da ƴaƴanka ƴaƴanka ma saboda ba ka da dama sai ka dauke su kai makaranta Sa'an nan kullum za ka je aiki kuma wata ka je ka ruwa abinda ba zai yi kuma ko ɗaya ba kana da mutunci a cikin rayuwa yaya za a yi ka tsawata wa matanka a gida ka zama kai ne mai gida ba ka da kullum kana ba ta hakuri ai hakuri zuwa yau sai an mutu ka kabari za ta ba <laughs> <laughs> قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن ثوار ثوار أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ابن المسيب عن أبيه قال يتي عن كربو دغ سعيد بن المسيب دغ ما هيتين سيتي لقد رأيت الشجرة تبت ناغ ما هيتين ابن المسيب سعيد بن المسيب ما هيتين مسيب yana cikin sahabbai yace na ga bishiyar nan da aka yi bai atun ruwa ne sun tuha ha ba'adu falam a arika nan wata rana na sake dawowa sai Allah ya koye ba ba ma sahabat ka sai sun kasa fahimtar inda bishiya take saboda Allah ya koye wannan bishiya kada sahabai su fitinu da ita kuma aje a fitar da wata bid'a daban قال أبو عبد الله قال محمود ثم أنسيتها بعد وأن الرواية ثم أنسيتها ثم لم بعد لم أعرف فلم أعرفها قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا عن كربو طارق بن عبد الرحمن يتي ما في تزوى أيك الحج famarartu bi qaumin sai na wuce wurin 'yansu mutane yusalluna suna sallah kun ma hadha masjid sai na ce wani masallaci ne kuke ta fama riga riga kowa na son ya je sallah a wannan masallaci qalu hadhihi shajararsu. haifu baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai'at bai'at ridwan suka ce ai wannan ita ce bishiyar da manzon Allah ya bai bai'at ridwan yasa aka gina masallaci wurin ana neman kowa na sai je al-ma'ana kaga don kuma kina za ta tashi za a je ana haddasa wani abu ba da izinin shari'a fa ataitu sa'id ibn al-musayyib mai riwaya yake sai na dawo wurin sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'in shine sa'id ibn al-musayyib yana cikin waɗanda manya manyan tabi'ai suke Allah na karban addu'ar su kuma yana cikin manya manyan tabi'ai da suke Allah ya ba su ilimi har ana ganin zai iya shiga cikin zai sai har ana ganin waɗansu sahabbai ma ba ilimi ba fa akhbartuhu sai ji ba sa'id ibn musayyib labari fa qala sa'id sai sa'id ibn musayyib yace haddathani abi mahaifina ya bani labari أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الشجرة يتي ينا تكين وأن تكي مبايعة من الله صلى الله عليه وسلم كركة بشيرنا قال يتي shi mahaifin sa'id yake bada labari sa'id zai ce ga wa'ai su mutane sun je wai wurin wani wata bishiya sun gina masallaci wai suna sallah kaza kaza kaza kaza to da yawa zaka je madina ko makka wai abubuwa akwai abubuwa da suke asar ne tabbatattu akwai wasu abubuwa da ba asar bane sai an je ne aka ce wai asar sai a je ana ta bata lokaci a ciki to dai sa'id ibn musayyib yake mahaifinsa ga wa'in mutane sun gina masallaci karkashin bishiya wai ita ce bishiyar da manzon Allah ya bai atu ridwani sai suna neman albarka ta baraki قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها sai sa'id uban sa'id al-musayyib yace ina cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma badi da muka bi wurin nasina har sai Allah ya mantar da mu ba mun rasa ina bishiyar take saboda kar a je a ɗauke ta kuma har bid'a ta zo har shirka ya shiga falam nasbir alaiha yace bana fa ko bara suna cikin wanda ya kai mu baya amma bana ko ba da na zo wurin bishiyar duk mun kasa gane ina bishiyar wa qala sa'idu sai sa'id ibn al-musayyib yace inna ashab muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam ya'lamuha ba su iya gano su kai mubaya da su aka yi sun gani amma ba kenan bana da suka dawo sun kasa gane ina bishiyar ku da ba ku aka yi kuka iya gano wannan bishiyar lam ya'lamuha wa alimtumuha ko kuka iya gano kuka san bishiyar antum fa antum a'lamu ko kuka sani to idan ku kun ci sahabban Allah sallallahu ma'ana akwai wannan mas'ala bata kullu ba kenan wani ne zai ce tunanai ce ga wani ko ya gani a cikin mafarki ko kaza kaza kaza wannan ita ce bishiya shi kenan za a ji a gina masallaci wurin shi kenan rayuwa ta lalace a wurin tunda ga sahabban da suka yi suka ce mu da muka yi ba bara bana mun zo Allah ya mantar da mu an boye an rafa mun ka gane wurin ku da ba ku aka yi bayan ba sahabbai ne ba ku ku ku zo ku gane inda bishiyar take ya wane ne ma sanadi wane ne zai faɗa muku ga inda bishiyar take sahabbai su su sun ce ba su san wurin ba ina kuka sani sai da cikin masallaci shi kuma ai an ce maka mani ta da bil manamat bil munamat wa mani tama da bil karamat bil karamat qala hadathana musa qala hadathana abu awanata qala hadathana fariq an sa'id bin al-musayyib an abihi annahu kana mimman bai'a ta shajara فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا عن قرر لك سعيد بن المسيب لك ما هي تسيتي هنا تكون وإن لسكي مبايعة كركش شجرة الرضوان أما بعيد سكزو sai Allah ya koya abin suka ka gane wajen shi yasa duk wanda zai je ce ya gano wajen in ma ƙarya yayi ko kuma mafarki yayi sai dai zai nuna masa ce ga abin ga inda bishiyar take tunda waɗanda suka gani kurukun sun ce ba sun Allah ya mantar da su ya koya wurin to wanda suka zo cikin ai ko tabi'u ina ya ya ta wata hanya za su yi su sai dai ta hanyar mafarki duk sa'an da muka ce mafarki wanda yace ya ga kaza ya ga manzo Allah ba muna kore cewa wai ba a ganin mafarki na alheri ko ba a'a abin da muke son mutane su hankali da shi shine ba kowane farki za ka yi ke ɗan zai nuna maka abu ka tabbatar ka ce shi ne dalili mutum ɗaya biyu uku hudu biyar za su ce a yi mafarki sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ce da kowanne ya baka sifan da ya gani wallahi sifan da zai baka sabanin wannan sabanin wancan sabanin wancan dukkan sun ka bi sun zo manzon Allah sai ya babu sifa ɗaya shi manzon dalili ne na cewa ce ɗan ne yake wasa da hankalin mutane amma dan ka san manzon Allah ko ka ganshi ko ka karanta sifofin sa kai ta da sunnar sa daimin kana sunnar kan sunnar sa me zai hana Allah ya nuna maka in Allah ya nuna ma waye zai hala. amma baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka taba gane shi ba shaytan zai iya zuwa ya nuna ma ko menene yace manzon Allah ne manzon Allah da yace shaytan ba zai iya daukar kamanni na ba ai manzon Allah cewa ai shaytan ba zai iya daukar kamannin manzon Allah ba bai ana shaytan ya dauko kamannin wani manzon Allah ya yi haka malaminka haka shehunka ko wane ne shaytan ne zai zo ya dauko ma wani ya nuna maka yace ya halatta ma kaza ya halatta ma kaza ya halatta ma kaza shi kenan hanyar da aka bi aka fada ba wai ana mutum cewa bayan Allah ba sa mafarki na alkhairi bane a'a kowa yana sai ga manzon Allah a cikin bacci kuma to amma waɗanda suka ga manzon Allah a fili ma zamanin manzon Allah da ba su ji ba menene ake menene matakan abin da ake so ganin manzon Allah ka saba mai ko ko kai masa biyayya ko ka gaishe ko ba gaishe ba dalili munafikai sun ga manzon Allah amfanin mai musu babu ga ka kai baka manzon Allah ba amma saboda kana masa biyayya kana jin cikin ranka in Allah da ranar lahira za ku haɗu da a ce nan ne sai ka gan shi ko aikin manzon Allah Allah zai bar ne har annabi mun gane ko shi yasa in kana matkan bin sunnan sunnan manzo Allah kana matkan son sa akan sunna duk abin da ka gina shi akan bid'a wallahi tallahi ba ka da tabbas cewa shi dan zai zai kama kai halakar da ake son kai taka san da shi mutum wane sai ya ga manzo Allah wane sai ya ga ka kira su duk baki ɗaya ka kawo a jama'i ka karanta sifofin manzo Allah duk baki ɗaya ka ce ya ya gani duk sifar da zai baka sai ga sabanin wannan dalili ne na cewa shedan ne Thank you. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد ابن المسيب الشجرة يتي عن كربو daga طارق يتي أم أم بشيا بشيا رضوان ورسى ابن المسيب فضحك سيداريا فقال أخبرني أبي يتي ما يسينا يبل لاباري وكان من من شهدها yana cikin waɗanda suka je suka je suka halarci wannan bishiyar da a ce mutum yayi ƙarya ko yayi al-albakari da abin da sa'id ibn musayyib ya samu abin al-fakari sai ya karya ce ubana ya gani shi ya nuna mu, ko na ga ubana shi mafarki ce min ga ibn abi to amma abubuwa suna tabbata ne da dalilai kwaran dalilai amma dan wahani, ba abin da zai tabbatar ma sai wahani قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة قال سميت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة من غانيكو إن أكتما وكان من أصحاب الشجرة هو فلان بدري وأهدي ومن بالدرجة من صحابة من الله قال يسي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة يسي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي متاني سبقا صدقة قال سيدي اللهم صل عليه Allah yi jin kai a gare su fa a abi abidi sadakatihi yace sai ubana ya kawo sadakarsa saboda darajar da manzon Allah ya girmama wannan shi wannan yake bada labari ko kowa ya kawo sadaka sai manzon Allah ya ce Allahumma salli alaihi Allah kai jin kansu amma da ubana ya kawo ibnu abi aufa da abu aufa ya kawo sadaka sai manzon Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai jin kai akan iyalan abi aufa manzon Allah ba ya daraja shi ba duk waɗannan iyalan ba za su haka manzon Allah yake girmama waɗanda suka cancanci girmamawa yace man da kala dara abi سفيان وهو آمن وما لا في دار أبي سفيان وليس في دار غيره من مسألة وان دا يشجد في دار أبو سفيان أن أن باش لا مني أن أمن شيء أم يا أمن شيء ثم يرجع في دار أبو سفيان سبودا أفرش يا مسري أجر جاسو أكرم الله صلى الله عليه وسلم